mai kasad a kasuwar kofar wambai cikin nan ya ki daɗi ya ki daɗi ni dai duk bokan duniyan nan duk inda magani ya shiga ai muna dan faɗa ina jin daɗi eh, mene ne <laughs> ko in kana kuka ko abinci ba ka ci hmm. mai gida ka duba bala'i irin namu a garin nan shiru kaman ba mu ba dalilin mu Allah dai ba mu lafiya Allah dai ji kan maza ko ina aka taba ciwo yake wai da aka wai wani wannan zancen Allah ya ji kan maza shi kenan ni dai ban da lafiya kuma sai kin an mutu mutu ba To, mu mutu matan su zauna su ci ubansu a duniya Mai gida kana jinya a dinga tausasa. To, don me za ki Allah ji kan maza? Ba za a ce Allah ji kan maza ba? To, to Allah sa mu Allah sa mu cika da imani. In mai gida. Ni ne ba abinci ba ma yanzu eh? ne ba yanzu ba da yanzu abinci ba eh? Da sauran kwana na a duniya in Allah ya da kuma in Allah ya da. To, Allah mai gida ai ni ma haka nake so. In ka mutuwa zai aure. Wai ce wai ce ta mutuwa ne wai ce zan ta mutuwa don Allah. Baba ni ko ba na so in ban ta mutuwa ba shi ta yi ta mutuwa. To ai duk musulmi ya san dan mutuwa duk tunanin mutum ya san zai zama. Shi kenan. Ai cuta. Kirawo ta kirawo ta kirawo ta. kiranta nake mutuwa ai zafin Allah ni fa ba na so ba ambace ta komanda ma kullun addu'a yasa ake maka mai gida mm? saboda Allah ya bani lafiya ba yace Allah baka lafiya ne yawa in dai zaki magana kawai ki Allah ya bani lafiya ma ba ki Allah ya ji zan maza ku ko ku ya ba ki dan sha koko dan eh, dingina ne Allah sauwaƙe yanzu ko ina aka taba ka dinga raka ni ke na cutar mu an dan dingina haka Allah dai ahuwa Allah dai ahuwa gida wai Allah mu cika da imani wai sai wai su ai za su cika da imani ne ai sai an ba Allah ya sa mu cika da imani to ni yanzu ban ba mutuwa ba tukun me gida da ana ga mutuwan nan a zauna to to oh, oh, to oh, kira mu Allah ya rufa asiri sha wannan wallahi talla abinda nake to kaga mai gida tseren nan da kwamanda ya aiko wajen kwano takwas aka aiko shi ne to ba a sa ka tura mai gida a tura da haƙuri zan dawo da shi zan dawo da shi haƙuri ta ɗan wannan hmm? mutane suna taimakon ka suna kawo maka eh, ɗan abincin nan ko kusan tana da aka kawo kwanaki ba shi ne aka kawo masa kwamanda aka an nama bararraka maka ana bai ne a gaba da shi har yanzu ba zai sake halinsa ba Allah kwanaki tale awon gaba da naman nan mai gida kwamanda ya ce ba komi a dan kara kunun nan mai gida kai da ya ce wai ka wai yaya mai gidan ya cika ne tsigai wai cika kamar ya to ni ma abin da na gani me cikawa eh me cikawa da wai jiki wai wai ka tafi barzahun ne me barzahun mutuwa izo ya kashe ah? ko ga dai ni fa da ki ambaci mutuwan na gaba na gwara ki dauko ka ki ƙara sani kawai na san ba kauna ta kike ba ya zan yi mai wallahi kin gaji da ni wallahi Allah kin gaji da ni wallahi billahi la ilaha illa Allah kin gaji da ni ka fitan kantin Alhaji Da'u dan mai taimako ne to ko maganin nan mu samu yanzu ba dan dai na bature ba kyau ba to ai shi ne tashi in kai ka to san maka wanka ko ni miƙa karfa bane in saboda Allah da annabi kai yanzu kwanaki ɗan kuɗin nan wai shi wai shi ya sallaman sarki shanun gombe shi ne ka dan kuɗi ka wannan maganin yace na samu na karɓo maka sannu Allah ji kan maza to Allah ya kan maza maza su mutu matan su zauna su ci uwa mai gida yanzu fa ka duba fa ka gani fa ni din addu'an da nake dole in ce Allah ya sa mu cika da imani ko ni dai na rabo da Allah wai ce eh? in ba ki dan Allah ni ni wallahi ni mai gida kuma ne abu kaji da ni wallahi mutuwan nan eh, ni ba ba na san mutuwa wai mutuwa wai wa kira ta ake bane ne nan me nake yin kira ta da kirin a kira ta gwara ki dauki gatarin ki fara ni ba haka bane mai gida lokacin da aka kawo kudin nan ne Salim Musa Santana sa ido ce wai mai gida yaushe wai da an mutuwa ba ta yi cutar nan tun da ta kici ta kicin yawa kace tali an yar ka ta yi kwano naira 70 jikin da take kai

ya yi sallama wannan ya ce a kaman wanda sai ki zo goto goto a sallama ne wannan dan kamar ne ne ko gwaiwar rago na da kama hankalinka a baya kai ai daɗin na da kurma ba ne ke ba kamo ba kurma ne san da ba kar ki damu kurma ne sanan kaba dan ka wanda ka farashin mangoron ne kawai ka sauka ka kawo na yarinya nawa nawa ne kwandala kwandala kwandala kwandala ruwan bai da ba za a sai da wannan kwandala a wannan garin za a sai da wannan kwandala wanzan wallahi ka ce tsami guda daya naira daya kai baki baki wai kai ina da ni na kuma ka abin kai daya

zai je zai sha ka fitar da mu kayan yarinya

magana ma zuwa hankali nake magana na an ba canji da shi yau. kai ba haka ake yi ba idan ma kushiyar a kofar gidanka ta ba ba ka ya tafiya shashashen banza shashashen wasu nake kai kai matuki ne yanzu da ban biya biya na aika ja mana abin magana a laka laka laka ta mun hanci na laka ta muka hancin umar mai zai mu tsoro nake ji tsoron ka nake ji shashashen banza shashashen wasu ka zama matuki ubana na ce kai ma hukaci ne ni ne ma hukaci kai ma ma hukaci ne a'a ni kai ma hukaci ne ni kake ni ne mana ni kurma ne na da ke kana da ki banza ba a ta da banza ni an hanna da kan ban ka ka ba shiga da kurma to da ke ka gani in mun raunin ka gani maka ka tafanin hukuma ba na rama abin da kai mu ka ci uban ka ne kake labarta in ba da ba are ba ki, da karfi to nan hukuma nake ji ni ma ina da karfi in da ka ka gwaran gwada na da ki dan mu lafar uban ka da nake da ki da ki da dan da ku ka ka ci uban ka

ibro ne gaba ɗaya na tarar da shi ya fita daga hayyacinsa yadda kika san ma ba mutum ba na lillahi wa ina ilai to in ya mutu hada mu Allah ji kansa wai jikin har yanzu da rashin lafiya ai ba mutuwa ake tsoro wata ta birni shan eh. wuya wahala ake tsoro yanzu duk maganin da kake nema mai dinnan har yanzu jikin na ya kici ya kicin yewa magani ne to magani yanzu ta binne cuta ta samu mara gata ba sai dai Allah ba asibiti babu ma komai yanzu ka je kuɗi ne ba dan ma Allah ya taimake mu yanzu an kirkiro da da ma da tallafawa asusun waye ke tallafawa wannan da suke faɗa a radio asusun tallafawa man fetur ko eh. to shi ne ma ake dan samu da dan sauki shi ma fa dan sauki sauki ne ba ma za a ce sauki sak ba hmm? to mai gida an an fita barawa fa abu ta yanzu an ce asibitin za a kai shi ba mu da hali ba mu da karfin da za a kai shi wallahi shi ne tun da na taho a hanya tun da na taho a hanya ne kadai ina tafi in kulla wancan in taka wancan in kulla wancan in rushe wancan tunani nake kawai na ce yanzu a ce wai ni ne wannan abu ya kawa da na ina to ai duk kuka ba ta ka bane mai gida ai abin da za a yi kawai da za a yi wannan bawan Allah tun da kai ka riga ka ɗauki abun ka a jiki ko ba kuka za ka yi ba mai gida a tattara kayan shi gaba ɗaya a sai da su a kan shi asibiti kukan nan ba shi ne maganin shi ba tun da ka tsaya kai taimako akan wannan abun yaki sai ku nemi na asibiti ai ta bunne sai dai mu ci gaba da ba shi na gargajiya da Allah da ku ta yi mutumin da ma ba gode wa Allah yake ba mai amfani da mu gani garin je ba tattara ka hango ba gode wa Allah yake ba ba za a ce tare ba shi ba dogo ba mai cika hankali ta bunne wai yaushe zaki hankali ne an bau kayan wace wace duk guda yana bi duk ba irin shegun ba kenan na uwar kyau duba nan zo Allah ce wai kaga wai tun kokon safe ba in shiga ciki kafin a jima zan je Ai! Irin ma da gidan mai ya kai! kwana ya tsari ha ha! ayyai sai sani ba kanin jirgin Allah kora kawo ta da ko ba mu ba gani akwai ta ni ne rohane da yawa ni ne bushe ba mun jirgi Allah ya kara dodo ganin nesa wai What you doing today? Man kai rada giwar bokaye. Wajen? Man kai rada giwar bokaye. Kuje ne wanda za ka Allah ya tsara dodo ganin nesa. Za ka taka dan kura na. Allah ya tsara dodo ganin nesa. Kada su hankali ko kuma hannun ka dama. Man kai rada giwar bokaye. Ka biyo ni kusa wanda. Man kai rada giwar bokaye. Kaga zakin bokaye. Ya ga bokaye. Nafsu nafsu nafsu. ya wanda boka yake gani gaban sa ya ne kai haka da ka saka muku dan bebe haka nan kuma ke kuma kamar Allah ya taimaki giwar bokaye kuma kai naka saka dan dan da bulwa a ba su hakuri dan mu ba gani muke ba don ba gani muke ba Allah ya taimaki giwar boko Allah ya kara da doganin nesa ɓangaren ɗajiwar bokaye na san kafin zo ma an ga komai na riga na gani sai dai kuma daɗa maimaitawa kuɗin aljini na ya gaya mu duk abin da ke taɓa Allah ya taimaki yiwar bokaye Allah ƙara dodo kai ne magwacin ibro an yi haka an yi haka kasa an yi haka

kafin ka faɗi da can ta ka ta gamu eh an tambaye ta sannan ka mujarri mishar da Kari ngono hoy, no don wai ne. <laughs> Wannan ranka daɗe. Wannan cuta. To. Zai warke. Allah ya taimaki jiwa Da ya Allah, da ya boka. Ƙasa ta gamu mun duniya gamu mun. Ciwon ciki ko ina.

ba kowane dukiya ake samun ta ba ne ma na rohani ne suke fito mun da ita ana yau na ba wannan dutse na kama wani dutse babu su a jiga masa ya sha a riga shafa masa a sa eh. mai gida wani ina ne yake maka ciwo ne ta kamar me ko ina sa yake Allah sarki tun dai ya tafiyar ka amin wa alaikum salam ah, ma'ancin naka sannu birema ya kufan da kyau to Allah ya kara afuwa Allah ya kara afuwa ka gani ba Allah ya baka lafiya wai sai ya dinga kuka hmm? to ya za a yi kin san haba haba mai gida haba Allah ya samu lafiya sannu amin sannu cutan nan ta kici ta kicin yawa tun naka ba dai za ta cinye din ba dai kuma ai ba wani abu take nufi da wannan magana ba ai addu'a ce ta fatan Allah ya baka lafiya wallahi matin amin bro sannu jikin haka yi wato wanzan wanzan yanzu ibro ne wannan ah. kaji ba kiba irin ta ibro kiba irin ta ibro a kashi tara ba kashi shida wannan jaraba ce ta ubangiji kuma in Allah da ni dai in Allah ya bani lafiya ba dai a sake jin baki na ba in Allah ya da ni dai ba dai a sake jin baki na ba Allah wani magani ne na karɓo masa to a a bashi kuna ta fama dai Allah ya ɗaga na tuba da shi ko me muka ah, wannan hayaniyar ta ɗaliban wannan makotan naku ba ta damun su ne to ya za a yi ai karatu ne har addu'a suke mishi mai mata ba sarkin ba ba abin da bai sa a mishi karatu addu'an nan addu'an nan kai masa ake yarima kenan yarima eh mai martaba sai Allah sarki Allah sarki Allah sarki ah. wallahi mai martaba sarkin bai ya rima abdullahi eh. ba irin addu'an da bai sa ana masa ba Allah zai saka mar da alheri ba daga nan ba wajen taimakon jama'a eh, wallahi yana kullum sai ya an sauke masa qur'ani yace sai dai ga gida ku dawo ku bar gidan haya dan Allah dan annabi kaga alhaji cewa ne hade shi bai san yadda nake ciki ba za a gaya masa yawa dan Allah za a gaya masa da hidi da da hidi dan ka kaga ni ga hidi masu yi ne kuma za a gaya musu ni ma dai da gangan jikin da za a sake min wani ni sai a sake da buro Allah me kai da sanin wani gangan jiki ka duba lokacin lokacin lokacin buro yana da lafiya ya zo mu zauna ai taraha ai wasa ai dariya ai fada

nan na ji a daina kukan nan na ji a wani abu ko ina bari kukan na wani ke wani kuka Allah ni na koma da Allah Allah ya baka lafiya Allah ya mu lafiya. Allah ba mu lafiya. su mutu matan su. Ah, ba haka bane mai gida Allah ya sa mu cika da imani. ta Allah ne Allah daga inda mutuwa ne Allah za mu cika da imani Allah ya dafa ne mutuwa Allah ya dafa mutuwa ai ba ta sallama ne na je kwana eh. alhaji abdulhadi mai leda shi ma da na ai tafiya shi ya aiko mini wannan hodon wasi gai da su sabulu har da zani in dinga wanka amma yau ka duba ka gani yanzu abin da za a yi ka samu musa santana ka samu musa santana ka gaya masa ya samu kumandan nama na mawu kumandan nama ka gaya masa ya to faga, ga yana nake ciki ni ma mai gidan abin da za a yi zan ƙari santan yawa in je in samu ka ga dai nan na, ya samu lafiya don komai na Allah ba ina da iyaka ba da ce gan shi wallahi ba abin da yake wani za'in larura ne baya mata dariya yake ban dariya idan ka je duban ibro <laughs> gaba ɗaya ba ba ba ba so ya an yi maganar mutuwa amma ba ya so ma ka mutuwa to ai komai na Allah yana da iyaka yanzu kin ga shi ne tawakkali da yanzu ba irin wanda kuma ba shi ne. shi da kansa wani abin da ke mamaki ma aka ce mara ya faɗe shi gidan shi an larura in an ce ya faɗa haɗa musu na ce karkai musu larura duk abin da aka ce mutum ya faɗa balle shi ranga-ranga haka za a ɗibe shi raɗe matsayi haka za a kai shi ina da iyaka yanzu zan tambaye kin ce wannan ne zai je ya kunto jaki a kai ba na san banza ka zo kai mun gododo a Allah sai mun mace mun kanwa in duka masa ta shiga daki mun kanwa me ka je ka tune ko ko ko danyen rogon ka je ka

Mati? Bashi mana dan bacci ya samu. Me gida? Bacci yayi? To ba za ki bar shi ba na ce miki bacci ya samu. Kai me gida ana ba bacci yayi ba. To me yi? A ba ga abu ko lumfashi babu ka. Kaman ya waye ke mutuwa wasa don ba ki da hankali da. Ko ka mana mai gida za ka ce wani waye ke mutuwa. Mati ta kika shiga daki. Shi nan kana gani ka ce wani Mati ba ba mati mati ba ba ba wa mutuwa wasa. Ba wa mutuwa wasa ka ka za hankalin mahaifiyarka ya tashi. Mati mati لا إله إلا الله محمد رسول الله Allah ma ji wai Allah Allah ni ma wani abu nake tunani mai yanzu nan sai ni la ilaha illallah Allah ya zina ka mazi. Ya hakuri ta Allah. Wai wai wai. Dan mama na da Allah. ba tsayawa za mu ba sai a tashi a ji a haramar wankansa abinda nake ko bayani kenan ya mutu to kuma dai karka ka wani riga ya mutu a ba ni zan faɗa wa jama'a mu tafi makabarin to dan wanda gona eh muna saurare eh, Allahu akbar ina dan gaida wallahi sai da hakuri amma idan kana kuka ba wani ba wani abu da ka hmm? Allahu akbar Allah nan a'a abin da za a yi a'a kunga abin da za a yi wanza ne shi ku ɗauke shi da kai da ɗan kurwa mu kuma mu tafi kai wannan An kusa biyu. Ihe na

muna sallar gawa wajen rasu wannan ta gidancin naka eh. yana shawo kwana kawai sai muka ga ya faɗi to me gida ai mutuwa ta zama dole daga ganin sallan gawa daga ganin sallan gawa saboda Allah da annabi mai gida haba mai gida ba shi da lafiyar mata ki mai masifa ba sallah mutuwa mutuwa ya gani ya mutu ya faɗi kai mutuwa ko sai ya mutu kwaran waye mutu waye waye uban waye fita ni ne hankali hankali kali hankali yaushe za ka ina kuma hankali maka da shi maka da shi maka da shi ne ce ka ka ka Mutane sai ka zai kawo mutu. To mutu ɗin dan uban ka kashe ni. Yadda ka ce ba a duniya kwaran kwaɗa sai ka yi iska. Ka kashe ni ɗan iska ka kashe ni. Ka kashe ni. Eh ka ci uwa ka. Uwa ka dai ɗaura. Mutuwar mana gida. Mutuwar mana gida. kullum ka neman bala'i ni yau ga za ka mutu ni ka banna a duniya ka kana da hankali ko zan fata maka fita fita kai ba hankali au za ka kore babu ruwan ka ba gidan ka bane gidan su ne an gode an gode an gode yawwa kan salamu alaikum alaikum salam Sannu malam. Yawwa. Ina yini. Lafiya lau. Na gajiya. Kalau dai. Gida bawan Allah. Kalau. Da Allah tambaya nake yi. To Allah ya sa na sani. Wani wajen wani boka ne. Shahararren boka aka ban labarinsa aka ce a wannan surkukun dajin yake. To haƙƙun lalle kin zo inda bokan ne yake. Wai boka can. Yanzu wani zai kike so a nuna miki? Yaro. amma gaskiya sai kin dace sosai sai kin yi kokari kin ga kin ga sai idan kika tashi kika haura nan za ki je ki tadda wani eh, kogo ki wuce ta cikin kogon nan za ki gangara can baya za ki same shi to ma yaro yawwa madalla Allah ya albarka amu amu amu duk inna boka yake zaka ga mu mun je da da biya hankali dai to sannan da kokari yauwa a in Allah da kin zan da zaki samu lafiya zai samu lafiya yanzu wai wai wai Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum boka. Salamu alaikum boka. Lafiya kake kuka to boka ku kuna kuka mu kuma mu ce me. Bangi jini na da kanai. Jini kin riga kin tisa. Ah. Kin sa kafar jaririya. La ilaha. Sai magajiya. Yo Allah Allah dai ba su haƙuri. Allah gafarta boka Allah ba su haƙuri. Magajiya tana ƙaunar Na gode mata. Na gode mata ai na san tana ƙauna ta. Ba na uwa ba da mama. Mu dai rashin sani ne. Ba haka. Magajiya ta sani wannan kuka kan cewa tana tausaya miki irin wannan cuta da ke irin wannan mugun hali da shiga. Allah dai ba ma Mutane da yawa su sallaman sarkin shanu. Su wannan duk sun kashe kudin su su arawa yawa amma har yanzu wanzan ma zo aka rubuka maganin nan da ya karba ko alaman sauki babu. A gaya wa inna uwa din ba komai eh samu guri ki zauna koma daga nan ne ba ba daga nan to <laughs> sauki ya samu tsigai to kin da kika zo tsigai kin samu sauki to dan alhaji abdulhadi Allah kuwa bayan ka zare guri na yi zo na taimaka masa akan kasuwancinsa mm. abji da jikin mijina boka kaji mai gadara da sarkin aljannu lokaci ba dama da wakin da magaji ana ku kaji mai fada a ji a da nan ga kure nan ga sarkin an manya manyan ji kanana maganin kwalba ko kin fake da sauran sharri Allah shi gafarta aikin boka yawwa boka da Allah a taimaka to a cikin magotanku waye ke yawan zuwa gansa eh to cikin aminansa sinna mai yawan zuwa gunsa mai yawan zuwa da jahula sinnaka shi masa asiri da ya ce sai ya ga bayansa ga miyagu ni fa haka in na ga ya zo ya dinga iya kuka iya ni a ce da biyu <laughs> da biyu bokan zan baki magani Nan gashi. Ban A cikin masu duban Ibro. Eh, haka yake, Ibro yake. Wani yanzu a leda. Kaman wani abu kore-kore. Ya ba shi zai sha. Ima ya ɗaya daga cikin makiyin. Ko can sa. Miyagu ne. ba kuma wannan babban ɗan da ke zuwa na kan gaba. Ni fatin laka daga ganin biri ya yi kama da mutum. A samu nan taure bagi. To, to, boka. A yi rami a tsakiyar gidan. To. Abin da nasa. To. Gabar ta malam. Na'am. Na ga rashin hankali yau kun kurma. wannan na wanda na sani? ga dan kurma kasar da mu muna duba majiyi yana zuwa duk sai ya tattake mu ya haye mu inna lillahi kawai sai ya turmishe shi shi ya kama dura masa magani kai ka to kai yanzu banda shiriri ta irin ta kurma ina kai ina durawa mara lafiya magani salamu alaikum eh? kurma eh. wallahi ka ji dangana ka ji hausa alaikum da ka nesa alaikum salamu ko da ka kai ga mace malama kana gurin ina wurin to ai da mace ai da ta na tare sai na ba nake bai ya gida madalla madalla kaman gefen titin na tunda motar gudu banan nan ta kwace kai kake tsoro sai ga wajen ne garin nan ta da jama'a ruwa a ban ba haka dai a garin sunan yan audu ba kai da ta shiga sai da ta fice sai da ta rushe gida uku inna lillahi wa inna raji'un sai da dai madar yan audi ya kawo labari nan muka ce masa jaje direban bacci yake ya tafi bacci ka bacci da rana ba fa da daddare ne Allahu akbar bacci bashi ne sauka direbobi ba su kusa kashe abokin mu ba ai da da ai kun sha fama da aiki a jini ai wannan ba Allah wannan ba Allah da ka gani ai da sanin ba ba ba an ki tun guri ba kuna rodo da ta da da dan nema wai da dan nan sunan wata ne mahaukaci da rabin mahaukaci dinki kuma ba mahaukaci da rabin mahaukaci a dinki eh? nan wanza a cikin nan kaje kai mu kurma eh. kai kai eh. kudin nan ka ki ka bani kuɗin aski ka ka ban shi ma ka ne masa aski ba shi kake yi wata na kan wanda da za a yi masa askin ma ya taka mutum garin abun nan ka ba shi aski kudi kudi na biya ma ba zan biya ma ba shi bai gane ba kuma ya ta da zaune a yi shi gidan lallan aiki dan wajen ka ya ki zuwa eh kai daidai bari mu kuma manya an suka tazo suka aike mu da muna kanana muna zuwa malliman yanzu bai kamata ba ni sai man haka malliman baka tambayi labarin mai biki ba ai shi ne nake so ana ta tsoro to ai kan labarin sa nake shi nake so mun je mun duba mun ga halin da yake a cikin malam na'am dan wajen hmm? ka ji abin da ke biya ne yanzu ai zama bai kama ba ko ai ya kamata mu koma mu je mu duba bayan Allah nan ga jikin nashi ko kuwa buro dama ya zama jiki da daga nan ba mm. ai kan ka san in buro shi duk yadda kuke da shi da zara an ce cuta ta kama ka na'am shi ne gaba ya rinka jewa kenan kwarai kuwa ya rinka jewa kenan kwarai dai in ka warke in ma abin tsayar ne ma shi lodi lodi ka ji wani abu ba eh. ka ji wani abu ba eh inda ni ina hangen ina hangen abin da aka yi baya da na saka duk da makoci na nan je gidan san dubu wata larura da kamar da zance zuciya ta ɗebe shi iki iki jan akun kunnan gashi nan da taban cizon dan tafi lashi Allah wa to Allah sai a ƙara sa ai aje a duba shi eh wallahi ku je ku gaji kyau sai ta ɗebe mu duk mata da wannan to eh to to sai Kai tafi kai dan gana eh to Allah Ta. wannan tafiyar Ta. kai ba da kai za mu tafi ba Ta. sako zan baka wajen makocinka Eh, alhaji lawan fitar sun kace wai ya maganar mu ta kwanaki ka ga maganar nan ta kwanaki ba ina sane to shi kenan yau ba da ga da baka ba haka ba gyaran fuska sai dai gani a fuskan wani ya biro ya biro burburu eh za ka je ka dubo shi ba shi da lafiya ina kwance burburi kada Allah sha ka da mangwaran da yawa a kafa ina nan jinjin ran kwata kada Allah sha har abada kai sai ana gabar kana yamma ne maka magana magana mai je dole ne magana da kai uban me zaka ban kullun kullun kullun kullun kale man haka na yi maka zuciya ta ta taso ka ci uban ta zuciya ta ka an zuciya shedan ne da kai ala ba ka hakuri a ala ba ka hakuri da hakuri ta mutu sadakan nawa kai mata yanda kake ji da zarfi zuciya ta ka taba dan uban ta ta baci ka ci uban ta zuciya ta ka ne kake zage na zage ka ne kake zage na zage ka ne shashashan banza shashashan waje. Ime? Kalibi ba baka bi na kalibi ba. Don nuna mun kai ka ni kalibi. Ni? Oda. Da da da. Mun ne ba da ke oh, sanin da. Da to sauni sauna dar zance sauna dar zance sauni sauna dar zance. Wannan karan baka da kilalar ba. Ko yanzu duk ciwon ya komo hakarkare ne? Ba gashi da ni ko ina da ni da ni dai ban san ma na ciwon nan yake a jikin da na ba. amma ita tsigan an kai mata bayani ta gaya abokan ko na gaya mata yawwa ranar ma wannan ya zuwa duba ni malam zakariya a a malam zakariya eh. musa santana allah ya biya shi amu amu allah ya biya shi in ya zo sai kuka inda ya zo sai kuka haka kuma da nama ranar yana zuwa sai kuka shi ma ina ci a yi ka koma haka na yi ah! wallahi alaji waɗi waɗe da kwata yake ba ma zai iya gani na ba ma shi ba sam saboda tausayi ce ba zai iya gani na ba ka san mutum ne mai tausayi mutum ne mai tausayi to mutumin da yake kiwon tsuntsaye ma tsuntsayen da suke duniyar nan fa babu wanda bai san gidansa ba tsuntsaye kwarai ko mm, to ballanta na mutum ya ga kuma ga ya ga na tararrabe na koma haka sardaunan asta ya jikin dai muna ta dan hira da shi ana masa kiwo da yanzu na gamu da uce ni eh, da kwamandan nama ya yace tsigai tun ganin nan da ewai ya miki ne na ce wallahi ne tun tafiyarsa saudiya yake cewa zai ayi shi kwamandan naman zai aiko to zani a canza mun yace a kwamandan kan ba daga nan ba alaikum salam a'a sannu sannun ku Salamu alaikum. Malamin ya barka ya kafin a yaduwar ai kafin a yaduwar nan ai ya kamata yawwa ai eh, sai a gaishe eh, eh sannu cali ne eh. barka ne sannu dai sannu a gari ba da jiki da sauki ga amadu kuma to amadu eh. eh barka dai yawa sannu lafiya da sauki amin amin to ya a da sauki sannu cin haka ai na ji ka dare ka raba ba kai bacci ba ka bacci ne hankali na bai kwanta ba tsige eh. Allah dai ya saka muku ina ne yake ma ciwo ne wallahi ina jin daga gurin ciki ne tali'am ciwon ma yawo da yake amma ya fi yawo wajen ciki amma ya fi yawo wajen ciki kam to ku ji kamar omo mana ciki ne omo a ji kamar omo omo tali omo kuma ne maka ya tambaye ni mutuwan karen na yace wai ai in cutar nan gara a mutu a mutu yake ashe wai da biyu dukan kishiya asibiti ne ya daure mun kai wallahi ya to wanzan kaji ana gaya ma to ainihin san likitocin garin nan ba shiri muke da su ba to ma ba haka ba a kai shi asibiti duk bokayen nan da suke sun ce waini na fito da wai wannan shayi da na fito da shi dan kwatano in yi shayi a sa wando saboda haka menene za sai an je abuja an yi bincike a kaina na ce kuje duk inda kuje yan yamma da lahira to wanzan ma da na tafi maganin nan na tashi na tafi gidan idi boka na tsamiyan boka tan eh. ina zuwa in gaya muku akwai aljannu ina zuwa wato malam ya ce ai duk wannan abun da hannu da ni ya ce makwabtansa yadda na kusa da shi makwabtansa duk miyagu ne ai makwabtan da yawa saboda ne ma eh. makwabtansa ne sai ya kamanta ya ta aka sani abu a duk na ga gajiyar miyagu ne ke ni na lalle ba masaniya ba ai kin naka kin naka mu da mun sani tasowa tun muna yara ba ka cikin ta mun hankali da na zagaye wajen asibitin nan sai wani sabon hatsari ne mutum 39 na ga mutum uku ne masu rai 36 sun mutu gaba ɗaya suna na kwance dan Allah annabi da sai ka rasa na kama ɗi a mayu ake aljanu yanzu dai an ce mini duk makwabtansa ne miyagu na da kama manzan ka hoji mai hankali yana yana da hankali wannan in aka ce maka ko taimako hankali yau ku kuma Allah ka lafiya ku ko ya ka masa ku sha mana ne da kan yanzu hankali ya kace hankali kai karfa isa shi kware shi haka kuma shi don Allah kai za ka yi tari an an ce maka maganin tari yake tamfa tamfan ku na zamani waye zai maka dundu maganin tari yake za ka tashi da na ce ba za ka tashi ba amma za ka tashi yanzu ashe kuna da masani a kusa ni da ni in mun kai fada mun kai fada mun kai fada mun kai fada to wannan ganin rubutu ne rubutu kowa ina gwada nasa kowa nasa bai bane kuma eh. na waje an gode yi masa godiya tafi mali masa yi eh, an gode maka an gode za ka tashi in Allah ya ta mali masa yi mana addu'a Allah ya karba zai ba shi lafiya to mali ma Allah ya da alheri dai ba ko mai na ba shi sadaka Allah ya karba eh na bai mali mana sadaka to ku huta sai ya ne kaka kayan da aka ce miki ko ya kare a gaban wannan Allah ne ya ba shi wancan wannan ma Allah zai dauka ya ba shi to ta ji komai na no, no. sallaka ya kamata ka zo da amadu ku sa shi a mota a kai shi a amadu an girma wanzan amadu in kace amadu ba za a gane ba ta yara wai sai ka ce aka rayuwa sai da banka rayuwa sai da banka mu da wannan muke rayuwar mu ai shine wannan ba komai da ka Allah ibro Allah ka sauki eh, Allah ya musulmi yawa madalla marasa lafiya Allah ya ba su lafiya amin din ka zo ka ƙara sani gabatar muku da hamshakin kan da sauran shahararrun fina-finai na gabashin duniya da arewacinta na nan dankare cikin bidiyo kaset a kantinmu. Muna da sallar tuhajjibi ta bana, kana ga hudubar limamin maka da na madina. Ga kuma ka kasakatan karatun alkur'ani mai girma tun daga bakara har nashi. Muna nan tsakiyar birnin Kano a Malam Kata Square ko kuma reshenmu da ke kan titin Ibrahim Tayo, 'yan Duniya. tafiyar mu cikin gwaninta muke yin ta ƙarƙashin jagorancin hamsakin ɗan kasuwan nan alhaji musa mai kasar muna maraba da mai sayan ɗaya ko biloli farashin mu sassauƙa ne sai kun zo eh?

kaga yanzu dan adam yanzu sai dinga shuka abu daban daban daban daban wanda bai dace ba sai ya kasance man in ta Allah gaba daya sai ya ga wani hala kana tuna da Allah yanzu ka gani a garin nan saukan qur'ani takara masallatai da sauransu haka da an samu zaman lafiya to ai eh? ai ka sani ba abun da zan ce za su cari yaushe na musulunta na san hausa ne nake wayannan maganganu sun ce ni yare ne na kafi na zo na san gaskiya ko ta ya zan yi gara ka je kai musu magana da kanka sai su sanya da wannan bawan Allah da naji na same shi ba irin koko keken da baya a zuciyarsa amma inda zai rinka wani kalmar shahada da sauransu haka eh to daga nan ma ubangiji Allah zai dan kara masa wani sauki kadan irin sababin da ibro yake a shukawa a garin nan yau larura ta same shi iya shegen da yake tafka tam ya mamanta da Allah eh ya mamanta da Allah amma yau gashi yanzu wani da ya faru gare shi larura kan kankani Allah saukar da ita amma ga nan ya rarrudo ya rikice to ai mutuwa tana kan kowa kana kan kowa bai bari kowa shakata ka yi haƙuri da Allah sanu ka yi haƙuri na ce ku ta rike mata da wuya ibaru. ya aka yi eh? na eh kwai na kamun ne ne na Allah

bari mana ya ya ya sannu ko sannu ya mutanen tage ne to wanda gari tage kuma haka can wani ƙauyen ne haka eh can ne yankin sabuwar karamar hukumar da aka bayar wannan shekarar bara ba to ko kati ye mun karbo kati na yake gashi nan da to wannan shine katin da kan zuwa can ko eh sai suka ba mu to sai ya ji wannan ba da lafiya Eh, yau dai ya kai wata uku kenan a kwance wata uku wata uku yalla bai ina gida a kwance ina gida kai kuma da hankali kuwa mm-hmm. eh kamar mara lafiya kamar wannan wata uku a gida a kwance tun yaushe ba ka da lafiya ni kai na san ni dai ban san kwana nan ba ne amma dai na san da da akwai wata uku kenan da kwanaki to yanzu me yake damun ka ni ko ina ma ciwo yake yi ai ba ina maganar kenan ko da an tambaye sai ke ko ina ciwo ke ko bai riga wannan magana ko za ka yi kuɗin rigar wani kuɗin masa rigar wani ciwo kullum an ce nan ne ice ina nan ice gaba ɗaya kaga ya fi yawan magana su ah, ah. sannu sannu sannu

za mu zamu gwaggwada ka duk abin da ya kama zan za a bar ka gane ko ya bai jinin jikin ya yaro jinin jikin ya ragu da yawa amma sai ba na mutuwa bane ko ai kuma mutuwa ta Allah ce ai ka gane ko yanzu zan auna ka zan rubuta magani kuma idan ya kama za a yi wani gwaje-gwaje ma zan rubuta a yau gwaji kamar gwajin fitsari misali duk abin da ya kama kuma za a ci kamu. zan kuma rubuta magungunan Allah bai amma ba dakin mutuwa za a gwada shi ba a'a ba nan a nan zan gwada shi da kaina ba za a fi dakin mutuwa ba kada ba ka yanka ni

Wai wani. Mun gode da mun gode. ni ko ina fashe. Hmm? ba hmm? Ni a ko gurin mai dankara da Ya auna. Wallahi ni ba. Allah ji kan musulmi ka ji bayan ruwa hmm? ina amfanin wannan abu ka ji ruwa ya tare a bayan ka duk wannan abin da ake ruwa zan auna ka sosai yanzu wannan ka kwamfuta ce wannan za ta biya mana duk abin da yake damu ka kuma ka san mu likitoci duk abin da ya kama za mu maka ne ba ka ko bari mu matsa tun da shi za a auna a shi za a auna ai kar baka rawar kar kada hannunka kayan aikinsu ne na zamani ga za ga hotonka a nan hotonka zai fito a nan da nan ɗinka da komai kuma zan a wani ɗinka in za ka mutu ma a nan za mu gani ah, ya zan mutum ne ne ya ah, Allah maka ne ba ku samu lafiya ai to kaga wannan za a yi aiki yawa lafiya ita muke nema Allah ya sa ba lambar mutuwar bane kaga hoton ka ko amma dai ba mutuwar bace ko to shiru mana kuma ga hin tana nan ba yau kaga zaka warke kenan zaka samu sauki to Allah ya ba mu lafiya zaka samu sauki Allah ya ba lafiya kuma zan gwada saboda ji gwajin da za a ma ko na fitsari ko na jini to eh za a sake danna a duba a gani to wani zamanin mu yanzu kuma zan rubuta ma ka je za ka zo man da fitsarinka a kwalba ka ji ko eh, zan rubuta ma komai da komai ne sai na maganin eh, zan rubuta na kwana uku za ka yi amfani da shi kuma za ka tuwar da shi ma zan aure shi yawwa za a je ba a je bangaren mutuwa to wannan shine nan ko eh. ne to ina kaka gaji da ni ba da kai mun duba tukuna saboda ya kusan mutuwa za a gani a fitare wai kai wai kai uban waye zai mutu ne ne da Muhammadu ni na faɗa ba babban daftar ne ya gidi da ai auna ya gani magana Allah ya ba mu lafiya ai likita ya ce sun samu lafiya to ba ga shi ba Allah ya ba mu lafiya am to za a ga magani zan rubuta maka dama da gama abin da ka gani mun dawo lafiya lafiya lafiya gashi da sauki Allah ya gaba ɗaya mun je shi babban likitan shi da kansa shi a auna shi eh ya duba ya duba ya dudduba ya rubuto ƙwayoyin magani ita aje a saya wannan hotonsa ne aka ɗauka a'a ba hoto ba ne ya rubuta ƙwayoyin da za a saya ne maganin ne ban sayan da za a yi ba da ban da kuɗi to wannan ya za a yi ai wannan ni eh mu je wajen alhaji da mamutau to idan aka yi masa bayani na san Allah ya soya yadda eh. zai je je kokarin ko ba gaskiya ba to ya kake ganin ibro eh shi kenan yanzu kai ba wani abu da za a samu a gunka ban da komai ko mutala da ba za a samu ba da komai wallahi yanzu ya za yi wannan tafiya za mu yi ku zo mu tafi to yanzu mu je gida alhaji da mamu zo mu je wajen da mamu sau abun ba zai kuma mun je yanda za a yi wannan eh. idan mun je shi sai ya shiga gida mu ba shi katin ni sai mu wuce wajen alhaji mamu sanni da to eh mu je kai mu je mu raka su gida ai tsarguwa ce da kurma alhaji komai na da ina da iya Wajen za a ku ga alhaji yana cin salamu alaikum ga sarkin fada ga wawan fada

Lafiya dan wanzu na bullo zan wa yara aski. Haji ya take ce mun ka tafi Abuja wai wani taro. Wallahi. <laughs> An da lafiya. Maganar take da mu gabatar. Ba maganar da eh. nan ne ta wajen Cuta ta ƙi ta an yi maganin Hausa. an yi kai nawaye ma ba ba ne dai magani bangaren hausa ne an shiga boka yi amma larura amma larura kullum sai ci gaba ni daga kwana biyu bana ganin ah. da mu a cikin larura yake ya ina hannun Allah har yanzu a ah. kai jama'a wallahi buru ba lafiya a kai wani sa'in ice baya wani sa'in ce kafaɗa amma kurma manta ya bai gaya ma ba dan Allah kana maganar mutane ka daina sa ka daina sa wannan ciki ni ba na gaya ma kwana kwana bi ban ga ban ga kan fulla ina lafiya lafiya to da yake damuna ne ka ga alhaji lokacin da bawan Allah na yake da lafiya kullum sai an raba mu da shi kullum duk inda muka zauna sai an raba mu rayuwa ai haka to amma ni yanzu ni kaina bana jin daɗin ma zaman garin ba ganin sa ana jin daɗin zama da aidan baka garin ne da Allah ya kana garin ranar da cutan nan ta kama shi ka je duba abin tausayi sai ishe ka in ka tana ma abubuwan da kuke na baya tausayi wallahi sai libe ka yanzu mun rasa yadda za mu bullo lamarin ne muka ce to ba mu zo mu nemi shawara a shawara ai guda ɗaya ce zuwa wata magana shawara a a ka ta kori yayin kai kuka sai ka tayar mana da hankali lokacin da yake da lafiya kullum sai raba mu da shi ka ta kore to ai mu yanzu sai ka tayar mana da hankali Allah ne sai ka tayar mutane hankali alhaji ina kuka wani ne ya san ya mutu kai iburo iburo Allah ba shi lafiya iburo alhaji ba sai an masa jawabi ba iburo eh iburo kai ba shi da lafiya ni ban gaya maka ba ni na banta to iburo da lafiya ya mutu ka ji jirgin ta da nake ga ma ke toko ma ku ya mutu yaushe zaka do eh za a yi mu ta juyawa juya ko ina ciwo yake wani burwa jikin sa da ba wani bangare daya eh. shawara ta Allah yanzu ne ya dace shawara ga wanzan eh. eh tunda kun dauke shi kun an ce an maganin na wasa an sake maganin na wasa ba a ci galaba ba yanzu abin da yake akwai ah, da kai da cinnaka ko kuma iyalinsa da Allah abin da za ku dauke shi yanzu a dauke shi a kai shi asibiti idan kwantarwa ce ta kama a kwantar da shi idan kuma magunguna ne za a yi masa duk abin da ya kama ni na ɗauki nauyi kwana ne ya kare cika a can ni ɗauki nauyi ni ɗauki eh, kwana ne ya kare cika a can kara ce ba kai shi asibiti ba ana kallon larura an zuba mata ido bai ba shi ah, sauki a samu ko a malaysia haba amalan kyau Allah ko amalan ko amalan kyau sai ji diga shi wata kuma ta samu wadda ba ta cikin to to to to eh. alaji ka ba wannan kudin da yawa kai mota mota Allah ka dinga masa duwa da zai hau jaki ma sai a daddaje in aka ba shi haka haka guda to da Allah ka so an ba shi wannan kafa huta lafiya alhaji me

kuna tafe ne bayan Allah sannan ku da zuwa ina mutumin ai ni na gaji shimfiɗan wallahi na ɗaki wallahi da na zo na ga tarin kayansa sai gaba na ya faɗi na ce to wallahi da na ga kayansa sai sai gaba na ya faɗi gaban mai faɗi mun ɗauka ko ya cika a a haba haba kai yau to ni ko cika na na samu magungunan da aka rubuta shine na muka je muka ga Alhaji da mamusan eh shine iso shine aka bayar yanzu kin ga wannan za a bashi kwaya ɗaya ya sha da safe ya sha kwaya ɗaya da almuru wannan kuma zai sha biyu da rana biyu da safe biyu da almuru akwai in ya so sai zai fitsari dama likita ya gaya muku eh akwai kuma wani kwaptosin shi kuma za a sa shida da safe shida da yamma shida da dare za a sa ne kuma kwaptosin shi ma kwayoyin likitan ne mm. abin da alhaji da mamsoyi ce a shaida miki eh ya ce magani daga rema ɗaya zuwa rema dubu goma sun an rubuto a kai masa kati kwarai kuwa in kuma ta kama duk asibitin da za a jan matan za za ya ce ya ɗauki nauyi ko ba a Najeriya ba ne eh, ko da jama'a sun ɗauki nauyi tun da ya san Allah ya baku jama'a kowa yana iya kokarin sa kan wannan cuta wannan magani ma da na gaya miki wannan da za a sha shida shida sau uku a rana ya riga ya bada kuɗin sa likitan ne ce mutum ne yake saya je gida Allah akwai wani kuma bilin bilin fayif. shi ma na ruwa ko bilin fayif. ni na manta sunan ba ni na iya ni wai fa ka iya ba ni ba san sakin safara ko ko ko da kake ba garuwa ba ne. da Allah ba haka ba bacin naka bai gane shi ba ai na sani wani lokaci na ruwa ne eh da lokacin na mun je aka fitar da mu ba haka ba gulumfai gulumfai gulumfai ne din naka din naka mu je ko ya farka din zamu dawo gulumfa din maganin ciwon ciki na san wani gulumfa maganin ciwon ciki ne sabida ko wani jeji wanzan maganin ciwon gargadi ya wuce wannan in ya wuce mai na ni ban san wani abu ba gulumfa din maganin ciwon ciki ne tunda Allah ya sa ina bacci bai san abin da muke yi ba zan miki gargadi kin san mai gidan nan naki tunda laruran nan ta zafi baya so ya ji ana maganar mutuwa ke kuma motsi kaɗan sai kirka mai gida mutuwar nan ta zama ai an san ta zama dole cuta ita ran rashin ta ake shi ma shi ma jin yaci ƙiƙe ran rashin rashin ta ake to ni ina ma ni ka san ba faɗa ne da ni ba wanzu ai shi gani ne uwa a san hannu a baki ma a wuce Allah sarki salaha kana gaba ɗaya tsiga ta ba siffanta sai kice sabuwar mahaukaciya ni zan shiga gida to ai kaga abin yayi kyau yanzu shi wannan lumfa din aka samu sai a ba su matsa zan yi in tafi wurin kwamanda Allahu akbar Allah mai karɓar tuba ga bawansa me ka tuna ne mai gida wato ba wani abu na tuna bai wa mutuwar mace ta kawai ta faɗo min are wallahi mutuwar mace ta faɗo min are ya dole ta faɗo min are ga shi wa mace kin ga sai kice wanda aka dubi wasu zamanai mhm. hmm? yanzu ki jiba ki ibro hmm? jiki ya dawo sabo sabo ya dawo sabo fil ibro kuma du bayan mun zo ana sallatar mati eh. ana sallatar mati jama'a jama'a fa kin san shi dama tun da laruran nan ta kama shi baya so ya ji an yi ambatan mutuwa kwarai ma kuwa kuma wannan aba mutuwa tana tana tana wuyan kowa da ba dan mutuwar ba ma da wasu sun rako wasu duniya wallahi saboda zalunci da ake yi a doron ƙasa ni kaina irin abubuwan da na rika yi a mutuwar mati wallahi sai daga baya na zo na rika yi sanjifari to da yake Allahu gafurur rahimu ne kuma Allah mai karba tuba ne ga bawansa zuwa shi kawai zai gifta sai ita da an sa makara ana sallatar mati hmm. da ku yanke jiki iwaɗi sai da yasa wasu suka suka suka ba ta sallar suka razana sun ɗauka wani abu hmm. nan dai in gaya miki ranga ranga haka muka ɗebi ibro haka muka ɗebi ibro muka je muka kai shi gida kuka kai shi gida eh yanzu gaya miki abin ya ma fi da barbarewa shi da mun mutum ne wanda tun da larura nan ta kama shi maganar mutuwa ma baya so a aka ke kuma sai ga motsi ka dan sai kike wai Allah ya ji kan maza shi kuma abin da ya bace da wuga wai maza zan mutu ma dan kuma me za su zauna su yi abin da ya na a ta Allah ya ji kan maza sai ga ba dama baya wa larura dariya sai da tsan dariya motsi ka dan me gida Allah ya ji kan maza sai ya sake kira da sai baki uwa da ni kuma yan mata san mutu mazan kuma mai zai ya duniya wallahi a to Allah ina so zan daga jaddada mutu wani abu tun da jikin nan nasu ya riga ya yi zafi haka eh, kin san dama da bai kai haka ba ki dai ba samun kin san mutum ne mai al'ala dama mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki kin ga ya samu abin da yake so to balle larura ga ta zo ta tarar da rago eh, eh dai ciwo ma bai haka bai hana ta girki da ta matsa ta sha girka sai dai miya ta kone akan akan akan akan wurin eh, to don Allah ki ci gaba da kai mata abinci kamar yadda yake yi da eh, kore da kai ake zagin uba na ina jin fa abin da kuka Allah ba zagin ka ake ba ba zagin ka ake ba bayani bayani bayani shi ike mani yadda kuka yi bala bala tun da zuwa zuwa da ba ba balan, ba sha balan kai da shi fada fada ya kare bai kare ba menene amfanin fada <laughs> kace bai kare ba menene wai fadan bai kare ba a dalilin wani mamaki wai fada tsakanin mahaukaci da mai hankali to ai kai a a dan wanzan ka fa san halin Allah wannan dariyar sai ta jawo ah, wani eh haka ne ta ja mana ai kuma ni yana ganin na da hankali sai sai an ajiye hankalin waje da ni ma da mahaukaci yo ai kun zama mahaukata gaba ɗaya assalamu alaikum assalamu alaikum amin ma ah, dangana kai idan kuma kai da Allah tsaya man dangana to bai riga ta bai riga ta ana lafiya ya gari daga aro kuma zan kayan aro ba ya rufa ka tara a ka bai dan Allah ka bai riga ta zan baka bai riga ta a garin yara ba da rigar ta ji a dangana daga ya wai zuwa guri na ike to Allah ba shi a ran riga za ka ba ta ka ba ta wannan rigar kowa ya san shi da wannan rigar wannan riga gadon ce ka dauka za ka saka a cikin aro aro ne Allah sarki ba mu Allah Allah ya burin kuɗi Allah ba ni riga ta fatan nan alhamdulillah ka ta kore kun Allah yayi kyau ah, ta gida ne Allah ya jikin da sauki sannu da shi ga mutumin da sai da a da shi ɗaki ya samu sannu kaji Allah sawaƙe Allah sawaƙe Allah sawaƙe jike ba in tafi ai gane ba kama ba nama Allah ya to ya na nake na ban dangana ba bi ko kai zuro kai sarka ji riga na karba Allah sawaƙe Allah sawaƙe bo dauka lafiya dauka lafiya riga na Allah ya zuba maka nauyin baki eh sarkin aro ka ji riga sati guda kaga da bashin karwa ya hada su da mai daki na nan nan nan nan nan duniya ta dauka eh. duniya ta dauka wai ni ba da lafiya saboda haka ni kusa da nake da rami jama'a da haka da bai to waye san kusa waye san ai baka gane ba ai ba wanda ya san ai mutuwa mutuwa daban cuta daban ita cuta ai akwai sauki gabanta kwarai kuwa eh bai na malu sirri sira inna ma lusri yusra amma mutuwa fa dole ne sai an yi duk wata wahala duk wani kunci to akwai sauki gaban ka ni zan je gida to to ibro za ka je gida mai jiki alhamdulillah ka dan raga ya wannan ka kara nan dan takawa tana da amfani amma ka dan raga dan da eh. kwakwa kawai yake sha kwakwa ko ba zai yi ma ba sannu kaji Allah sauwake kaji sannu ibro sannu Allah kara afuwa Allah ji dan maza me Allah ji dan maza to mazan su mutu matan su zauna su ci ubansu a duniya wai kai dan Allah dan Allah wai me ka kai ranar ka kenan kuma ba wajen ba to idan ka hada mata ka zage ai hakuwa ka kenan <laughs> to na ce mazan su mutu matan su zauna su ci gaba su a duniya dan me ka zama ka rage bala'in da kake zakin ne ba a so kai dai Allah ya baka lafiya ka san wani abu ne na je duban nan gashi na je duban mara lafiya abin tausayi abin dariya eh. da zaran na ce Allah ya ji kan maza cuta sai ta da sabuwa akwai ranar da na je na gano shi ban ci zan dawo ba zo faɗan jana'iza Allah ya zama ke ka gane ranar da na je dubansa kai ranar nan ya bani sosai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un koma na ga wannan shaji bakin nan na san ga maka inda ka san saukan markade Allahu akbar to an saki baki yayi ta farfar koma na ga wannan kucin ya fara harara ta kuma kai ka ce da ni da na biya mar a a a a a ni magana ka ce mai uba ka kai kurma kurma kuna bakan kai ka ta fara rafa ta fara na ba na bai jiki kan kurma na bai jiki ka ya haka wai ta ko je ka ta fara kada ka kai kai kai in Allah da tunda na fara samun sauki shekenan yara yayin yayin wai ni ya gina makarantar nan ne a kusa da gidana dan Allah dan eh, ita ma dai gwamnati wallahi wani sa'in da gunta ta take gidan nan ba dan haka ba kawai na dawo waje da amma ganin an gana ta hannun shi ne aka tsere filin kowa ya zo ita ike ta zaba gida ga shi har makaranta aka kusa da ni hmm? sai gai sai gai a ah! mai gida shegen kirayuwa kaman makahon miji an fara jin kuma dan dama dama ah. <laughs> Gulun five ya yi aiki mai gida. Ai magani ya bada daɗi. Allah sarki. Walla Allah. Allah dai ba mu lafiya. Amu. Ubangiji Allah ba mu makwanci mai kyau Allah ba mu guzurin tafiya. To makwanci dai in dai da kuɗi aka gyara makwanci zai gyaru. ne da kuɗi za a gyara makwanci. Nan ake faɗa ne gida. Ina. Lahira. Oh, lahira ai ba nan za a yi zancen ta ba. Bar zahu bakin ta wani mahaukaci. Na gaya miki lahira ba nan za a yi zancen ta ba, ni ina gaya miki. Duk da na fara jin sauki. wallahi billahi lazi ba na san zancen mutuwa Allahu akbar mai gida mutuwa ta zama dole to dan mara ya ce rigar kowa eh in Allah dan ji sai kin yi gaba ma sannan zan to to Allah ya ba mu guzurin tafiya amin a gida eh. ka shanya maganin nan eh. tun da ka ɗebi magungunan nan ka san an ce kuma yau fitsarin sassafe wai ka kai asibiti ba ban yi fitsari ba kamun kwalbar to Allah ya ba ka Salamu alaikum. amin wa alaikum salam a shigo mana a'a gurin gidan mai jinya kuma ah, mana hoteli A tafi kuke a kushe kuna da har da su Musa Santana yau. A ah, aminin naka ya zaga fitsari. Salam. Ai jiki yayi dama dama. sannu ku dai. Ku ne? Eh. To. Ba ta gajiya da abin arziki. Eh, Ga wannan abu. Ah, wallahi fitsari likita suka fito da wani sabon salo wai sai na yi fitsari da yawan fitsarin ka eh, an gwada eh a wannan duk da wani sabon da fit da fice eh, barka dai lafiya lafiya lafiya jiki sauki madalla amu ma ga barka dai lafiya lafiya madalla ya jiki sauki barka dai madalla na gode fa na gode wai ranar musa tana yana waka wai Allah ji ubangidansa Ibrahim ta abokin nasa ma sai ta maganar barkwanci shi ma sai da ya kira ma mutuwa zai haka ba haka ah, to ai inda za a ji kanmu kenan inda za a ji kanmu kenan da ke shi yace Allah ji kan maza ne to mazan su mutu matan su zauna su wasu a duniya to ga yamar matan da su mutu ne ina wasa ne ah? haka zo aka ce min ai harkan abin nan wallahi ka ganna nan da ko tashi ba na yi jiki ya fara sauki a ah, jiki ya fara sauki sosai ma fara sauki amma amma ana ta yayatawa ya karasu karasu na rasu to mu je ma yanzu a fara gani na a duniyar da gani ten ce waye ya kashe ka ka da aka kai fitsarin eh sai na dawo sai gobe zan kai ai to kwadan din za ku wuce ko kuma can wajen Musa mu je Husainin aka bi kwadan din za mu je ta inda Musa Santana yake wasa to sai na je na zauna na shiga tsakiyar fili jama'a sun ganni to ta jima to Allah ka ga eh, daga a ga mana da eh, jama'a kai gida kenan wai fitsarin kama da yake gidanka sai an san yawan shi kai gwamnati akwai da fice fitsarin na kama sai an nuna ka duba ka ga mai gida samu lafiya yanzu shi kenan allah ya taimake ni ya taimake mu gaba ɗaya ubangiji allah daɗa taimakon mu onin oh, tsiga yar mutan gombe wannan kuma wani fitsari ne oh, allah mai iko sai ka kai shi kuma shi bature ya san yadda zai yi da shi Eh, Alhaji Adamu Ewa eh, ya kai ni can yin. To turawa suna zuwa masaukin nashi yin mitin daga kasar waje. Inda ya gina shine na samu bature ya ce tsigai wasu wasu wasu wasu kewan abin nan. Oh, ashe mai gida zai samu lafiya ni tsigai. Sai ya kai fitsarin nan a gwada kawai. Ba wata magana barin. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullahi sallallahu alaihi sallam. Oh ni tsigai yar mutan Gombe yar Bolari ni kuma ina nan zo wannan fitsari ya zube to yanzu ya zan yi da masifan mai gida ni tsigai amma yanzu bari yi dabarar mu ta mu ta mata da batta kare mana kafin ya zo an je mishi wani domin ni ba zan yi yanzu mi balaya a ce daga fara samun saukin sa a tallata mu a duniya balle ma bari yi kokarin je in yi mar wani kafin ya zo wannan gurin ma gaba sai dan sassare shi za a yi wai Allah kai wai na fita jama'a sun fara gani na yayyayyayyan aka ce ka daga yanzu ma ai doka zan tsayar wannan shigewa na tashi na ji an ambaci mutuwa to billahi da zai illa wa sai mun yi bala'i da mutum mutuwa ne na an sake ambatar ta bala'i da gani da ni da mutum har ta tasara wallahi tsigai tsigai kamun fitsari na zan zan zan kai shi asibiti ki kawo muku na maza kai mai gida Allah ya rufa asiri amin a'a ga shi to wai ta gida hmm. wai yanzu eh, da shale yake a jika maka omo hmm. da na jika maka omo da ba yanzu sai kai mutuwar tsaye ba yanzu mai gida tsaya hmm. asibitin kenan asibiti kenan tsaya ka san dai da ka an ka tuna ka zama da ɗan tura kada ka je likitan yace shigo ya shigo yake da turanci turanci wanda turanci ne mai iya ba sai ce zama da batun zan iya gaya masa ibro no eh. ito no drinki ne magani ka bani in bashi yawa ah. idan ya gane kuma sai ka ce wata dundurun su doso tabalo to ije ai ban manta zama da turawan ba eh. kai mai gida Allah ba da eh. lafiya oh, to mun manta dauka kaman ba turawan bane karatun ne mun yi a ah, bari tashi kaga in shiga cikin gida in je san abin da zan yi kafin alaikum salam ah mana ibro ne kai zan da zuwa yana katin naka wallahi ni da zuwa jiki ya kyau jiki ya san ba jiki ya kyau ga dan aje haka to an kawo abun ko eh to kudaden ne wannan mm. to ya kai yanzu kin kai eh, to da dan dama dama amma su kan su ɗan rabu yanzu ya dai ɗan rabu tun da ina ɗan dogara to an sha maganin wannan eh gani yau magani ya yi kyau da kyau ya kai ciwo ka na ka ne yanzu ka gani mm. amma da ka ɗan ka mutu a gida ba ma zan mutu ba ma in ji tun da sauran lokaci na ba wani kuɗaɗen ka ne ba kuɗaɗe na ne kai girgiza ne sosai kuɗaɗe na ne ba wani abu ɗarinka bane nan ba ba wani abu ɗarinka bane ba a aha to ba ku na bane wa imu wa imu likita Baba. ba ba na so mu mutu da kai a ai ba ni ba aikina ne ba to ku ɗari na ne ka bari amma zan gwada gani to in ana yin wani ba shi kenan ba shi kenan anya amma zan duba gani ko kemikal ana aiki ba ba bada ma na gaya maka na ce wannan fitsari ba naka bane ka ce naka ne Na wani. na wani ka samu da gani a tituwa a to ko mai tsanani dan mai kace ne an gama zan gaya maka yanzu nan ko mai ba za ga mun ga mun nan dai ba mutuwa ba to ai kenan nan duba maka ko mai kama da ba ce ga mu ai zan gaya maka zan gaya ma to ba ma mm. abin da fitsarin ka nuna mani eh. da na gwaji na auna na gani ka samu ciki kana da ciki ciki eh ai ina da ciki mana kana da ciki ai ina da ciki ba na cin abinci ba ka samu ciki juna biyu nake da juna biyu ciki wata biyu ma kuma ga wata biyu wata biyu to wai mu ka samu wanda ki maka nace wai mu kai kai mun awu ne ai ni likita ne kuma na awa na gani ciki ciki ne da kai juna biyu ciki

kai wallahi sam billahi la la ilaha wa sam kai alquran kai kai wallahi wallahi ban yadda ba kai kai wallahi sam na biya ma ba kai wallahi sam billahi la la ilaha wa sam ciki juna biyu da kai wata biyu yanzu kai alquran kai wallahi sam billahi la la ilaha wa sam ciki طيب والله صمت الله لا اله الا هو صمت كاي على القران صمت الله لا اله الا هو صمت كاي والله صمت الله لا اله الا هو صمت كاي انها القران صمت انها lokacin da aka aiko masa tsaraban nan ka gan shi zan shi ya lalace ah, ah, magani kan ai ba fasa shi zan yi ba ni ina duniya ni tsi da a ce wai boka ya an rasa mai zuwa gun su kan me yanzu ba don su da ina da kishiya da na yi asara don na bi yan gombe salamu alaikum amin wa alaikum sala'a ah, Sardaunan haska. Dugaran lahu kwalkwatar gemu. Sinnaka. Yes. A daga kuke yanzu ku ne? Mu ne shekuna da yawa manya-manyan baki. Mun to sai muka haɗu da shi kan Alhaji Musa shi ma yace ya zo. Alhaji Musa zan nan a baka rayuwa sai da fanka. kai wannan ranar kurciya ko mun fiti ya samu ya ishe ashe yau ta yi yau ta je mun ji terawa kai sannun ku da zuwa ta tuna kwanan tiraka na kwanan zan baka na kwanan na gajiya na nan kalan ya mai jiki alhamdulillah alhaji musa bacin ka gurin uban namu ne wallahi wani na yayi ne tsigai to bismillah ko da Allah shigo kai ya rasulullah da kama hankalin na da kama da sallama wanzan ba shi guri do Allah ba shi guri an yan ne oh. ne ne ne yaushe zai gan shi kai Allah rufa asiri Diga ina mai jikin ne. Mai jiki ya tafi asibiti ai ya kai fitsarin nan yau zai je ya karbo sakamako. Ya kai yau zai karbo sakamako. Ai ya kyauta. Wallahi ya kai. Ya fa ji dadin maganin asibiti ne yake wannan na ji dadin maganin. Gaskiya ba dai kam wannan ne. Ai wa jama'a gaba ɗaya wayanda suka taimaka masa godiya. Allah sarki. Wallahi. Ai ba abin da ya ji ban ganshi ba. Da Allah kai baka da hankali. An ce ya je asibiti. Asibiti. Ni ban iya magana ko da me. Ya je. Asibiti ba ta zo ba. A'a. Yanzu na ganta ta kai. ku bashi da asaban wannan ku bashi a lura da eh, eh yawa kaga kai tsari kai kai ah Allah alhaji alikana Allah saka kai asibiti wallahi Allah ka ki ga ni murya nake ji uwa ta mai gidan na ji Allah billahi illa sam billahi la ilaha alquran san murya ne uwa ta kai kai alquran ah, inna wallahi sam billahi la ilaha illa huwa sam kai alquran san kai inna ah inna alquran san billahi la ilaha illa sam kai malai bro na'am auna ka yake kwanan ka ya kusa karewa ko kai kai lahi da zai kwana ko kuma dai tiyata ne ne da alquran sun bi Allah ya ina da san ba to da Allah Musa san ta na kai ina alquran sun billahi da zai san kai wallahi san wai tiyata ah. za a imani kai alquran sun eh, eh, kai kai billahi da zai san menene wallahi sam alquran sam kai alƙur'ani billahi da za a isa wasan wallahi tallahi sam wallahi billahi da za a isa wasan kai wallahi wallahi alƙur'an san kai ƙarya ne Me gida ga alhaji musa santana wanda ya zo duba ka kana samun min tiyatar ne ma zai iya biya kai alƙur'an san ma akwai ma wallahi sam billahi da za a isa wasan kai wallahi sam wallahi a fatuta ya haukace kai alquran san billahi allazi sam wallahi Allah san wallahi billahi allazi sam kai wai shi ya gama alquran sam ko ka moyayi ne kai wallahi sam billahi la ilaha illa sam wannan ku kama kai da daure wallahi ba ka ma yi ba gashi ba wallahi Allah sam wallahi billahi la ilaha illa sam ƙarya ne wallahi ne ne da ne ne kai yake faruwa ya kai sam da mini wannan bayanin ya ce da miyagu da miyagu an sa ma hannu gashi dama san abin da ya gaya mun eh, kun san abin da ya gaya mun kai wallahi kai karatun zama bai yi ba wallahi shi likita eh wai ciki ne da ni wai ciki ne da ni Uban waye ba shi da ciki. Ciki mai gida. Uban waye ba shi da ciki. Ciki wani iri. Wai ciki na haihuwa. Na. Eh. amma yau sai yi buro da ciki. To yanzu sai mace Allah ya baka kanka lafiya. Yau ka dama cikin ne a shaidi. Wallahi wallahi sam. kai wallahi alquran sam kai billahi da zai sam wallahi sam wallahi Allah sam kai wallahi sam wallahi Allah sam haka sam wanzam billahi da zai da sam kai alquran sam kai sam wallahi ba da ma ta wahalar da ciki uban waye billahi da za illa wa sam Allah to ya aka yi wannan abu ya faru ne alhaji musa wai dama haka tana faruwa ito ban taba ci ba ni na rasa abin da zan kai da sake to ba kula ko dai bai fuskanci yadda likitan yake nufi ko auna wai likitan bahaushe ne ne ko kuwa bahaushe yana da kabaci a'a ma dai gusa na ji da mamusau a sake na ji ba haka ba wannan ba zama za a tun da kuma abu malamai yawwa hankalin sa ya tashi abu malam a sake bin malamai dige za shi ga dige to abin da za a yi ni kan duk inda boka yake zan je in bincika ban yadda da wannan ba ana magana ki rika maganar boka an da waye su waye a garin waye masu maganin da ba za a yi maganar bokaye ba a yi maganar boka a tashi da wannan yanzu za a maganar boka amma abin da ba a bincika a gani ko kuma shi likitan nan a bisan sa yawwa sai ku ta magana ni ba za ku gaya min abin da ake ciki ba inda kuke aminan sa ni ma aminu na ne ga sunan su gaya ma wawa su gaya ma kai wanda ya kamata a kenan roko roƙon Allah ai sallah ai roƙon Allah Allah ya yi ma cikin ya baji ciki babu Allah roƙa mai Allah ya ba mu da aisha da aisha suna banzan kuma ku sai kun dai taba shi dan ku ah! mun zama masu jego shi kenan ce abokin musa da yanzu jajin zan a ce a yayin samu idan shi kuma ne ya zama kai jego kanwa kunun kanwa kauri ni na dauki nauyi zan dauki nauyi zan dawa in aka hawa al'amai wala kama ina wura ko mani ne da ba ni na kwali ni da zan je in sa su samu samu samu me je ko ba je ne na me je ko to yi za abin da za a yi hmm? yawa wanzan ni na ga kana dariya a a'a yo ai san da wani abu yo ai abin da ni abin da biya ka taimaka a'a wallahi ba abin da na sani a'a wannan an da kuma rashin lafiya kuma ka wallahi ba ban taba jin na nan ne da kallabin kishiyar ta ban taba jin wannan magana ba

sai ya sayar da takobin a sayo akuya wanzan ka tashi mu a da da muku nan kan waye ishe mu za